أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين فيوم منا يمجن الحميد أبو قوة الضياء وتم المحرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ta dace da sha takwas ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da da shida. Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan railway bakin shagunan mai unguwa alhaji shehu abdullahi nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora da yadda muka tsaya a karatun littafin alwaji sunnat wal kitab al wallafa babban malami abdul aziz bin badawi kuma muna cikin kitabun nika karatun da ya gabata mun kai karshen at yau insha Allah za mu tashi farkon alkhulur shafi na dari uku da tamanin da uku fakara ta farko sadara ta farko daga tsakiya nan ne yadda za mu tashi sha'ar da fata Allah ya taimake mu ya samu dashi mala yace al-khul'u khul'i ta'rifuhu da ma'anarsa al-khul'u lafazin alhul'u a harshen larabci in aka ce alhul'u ma'khudun min khala'a sauba idza azalahu an ciro shi ne daga khala'a sauba idza azalahu in mutum ya gusar da tufafi daga jikinsa sai a ce ya cire tufafi a jikinsa لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس laha. saboda mace tufafi ce ga namiji hakanan shi miji tufafi ne ga mace ko ga mata shi Ƙala lahu ta'ala allah maɗaukaki ya ce wani libasun lakum wa an sun libasun lahun albakara miyasun saboda samanu wani libasun lakum su matan tufafi ne gare wa an sun libasun lahun kuma ku tufafi ne gare su su matan sura ta biyu suratul baqara aya ta 187 to da haka wannan mu'amalar sai aka ba ta suna daga wannan tufafin da Allah ya akwai rabuwa da miji yake da matarsa ya ce ya cire tufafinsa ita ma ta cire tufafinsa wa'arrafahu al-fuqaha malaman fiqh sun masa tarihi sun faɗi ma'anarsa suka ce annahu firaqu ar-rajuli zawjatahu bi badalin ya kudu minha shi ne miji Ibrahim da matarsa sakamakon wani madadin wani abu da za ta bashi ya karba daga wajenta wani yi san masu daitan wafi da'a shi alkulo din nan ana sha da shi kidiya ana kuma sha da shi iftida ma'ana fansa ta fanki kanta daga mijinta haka sai yi sabi gai tarihi kawo wannan tarihi a cikin biyo suna juzi na haka na cikin manaru sabihar juzi na biyu shafi na dari biyu da ashirin da shida da bari juzi na tara shafi na 395 uku da da biyar da haka wannan shi ne ma'anar kuli wato mace ta fanshi kanta ta zare igiyar aurenta daga mijinta sakamakon wani abu da za ta ba shi madadi na abin da shi ya sa mallaki wannan igiyar aurenta wato na sadaki mashru'iyyatu halaccin sa a shar'anci Idan ishtadda khilafu bayna az idan saɓani ya tsananta tsakanin ma'aurata walam yumkin at-tawfiq bainahuma wa ba iya daidaita tsakaninsu ba tsakanin ba wa rajibat al-mar'atu fil firaqi matar sai kwadayin araba su tunda abin yaji ya gaci ya cinyewa jaza laha an tafiya nafsaha min zawjiha bi malin da ya halatta gare ta ta fanshi kanta daga mijinta da wata dukiya da za ta bashi ta'widan lahu an ad-darar alladhi yalhaquhu bi tarakiha a madadin cutuwa da zai hadu da ita sakamakon rabuwa da ita an gane Za ka dusan da kan rabu da matarka ga akwai cutuwa tare da saboda akwai abubuwan da sai mace za ta yi ma an gane idan ba sai maka ba za ka da dalilin wannan abinan ko da za ka yi wa kanka kuwa an gane ala ta'ala allah maɗaukaki ya ce wala ya illu lakum an ta hudu min ma'afin tumuhun na shari'an illa an ya kafa an la yi ma إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة 229 الله يسوى لا يحل لكم كما بيع لتا غريق ياكو ماذا به نعوري أن تأخذوا مما آتيتم هنا شيئا أتي كنكر وانا أبو دقى أبن لكوك باسو أمزعين أوري duk abin da ka ba mace lokacin da za ka aure ta in ka zo za ka rabu da ita bai halarta a gare ka ka karbo wani abu daga ciki an gane illa ayya khafa Allah ya ima hududan ba sai dai idan mijin da matar sun ji tsoron ba za su iya tsayar da iyakokin Allah su kiyaye abin da Allah yake so na zamantakewa a wajen aure ba fa in khiftum Allah ya ima hududan ba to ku waliyai ko masu hukunci in kun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah su kiyaye abin da ake so a kiyaye a wajen aure ba in an ce sai an yi zaman auren fala zinaha alaihi ma fi mabtadadi babu laifi a kansu ita matar da shi mijin cikin abin da ta fanshi kanta da shi daga mijin cewa na na'am ai dai da za ka aure ni kaza ka bani ko ga abin ka zan dawo maka ci mu rabu a gane sura ta yi surtul bakara aya ta 229 to wannan ina nuna halacci ya halatta mata ta hul'i ta fanshi kanta daga mijin an gane wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu ya shi da mai yace جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما Matar, sabis, بن kai, بن شماس ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙarar sai ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma an kimu ala sabitin filinin wala khuluq ba wani abu da nake kyama ko nake ki ko nake jin haushi ko nake inkari ga sabit a cikin addininsa ko halayensa mutum ne mai addini kuma yana da halaye na kwarai illa anni akhafu kufr sai dai ni ina jin tsoron kafirci a cikin addini wato kangare wa abin da Allah ya umarce ne a matsayina na mata faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallame ce turajina alaihi hadiqata to zaki mayar masa da gonarsa da ya baki lokacin da zai aureta, ina da lambu shi ibata a matsayin sadaki za ki mayar masa da wannan lambun faƙalat na'am sai ta ce yi eh. Farar da alaihi sai ta mayar masa da wannan lambu wa ka fa faraqaha manzo Allah su salme umarce shi sai rabu da an gane ko sai suka rabu wannan hadisi yana cin sau bukhari juzu na tara shafi na uku da da biyar. hadisi ne lamba biyar da da biyu saba'in da shida wannan sai nuna halaccin yin kulmi a tahziru minhu amma duk da an ce ya halarta a yi da kuma shari'a ta yi tsawa ba a so a yi an gane ba so ke ba don asali matar sai take cewa mijin irabu da ita to shari'a ba ta san haka an sauban radiyallahu an qala daga sauban Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma mura'atin sa'alat zawjaha talaqa duk matar da ta nemi mijinta isake ta min gairi ba'sin ba tare da wani dalili ba fa haramun alaiha raihatul janna to haramun ne akan ta ji ko jin kanshin aljanna ba za ta ji an gane wannan hadisin ina cikin sunan na abi dawud juzi na shida shafi na 308 hadisi na lamba 2209 ina cikin sunan turmidi yuzi na biyu shafi na 329 hadisi na lamba tara. ina cikin sunan na ibn maja hadisi na lamba a jibi na farko shafi na 662 hadisi na lamba 2055 kuma hadisin sahihi ne kamar yadda imam al-albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan ibn majah hadisi ne lamba 6672 wa anhu radiyallahu anhu daga dai sauban Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mukhtali'atu hunna al-munafiqat matan da suke sha'i musu khulli sune munafikai idan sun ma ba da dalili ba an gane wannan hadisin ina cikin sunan tirmidhi jibi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da tara hadisi mai lamba dubu da ɗari da tasa'in da takwas imam al-albani a cikin shehul jami'a hadisi mai lamba dubu shida da ɗari shida da tamanin da ɗaya ya inganta hadisi an gane wannan ana yin tsawa ga su matan karki nemi mijin ke sake ki babu dalili an gane dalilin da zai hana ki iya rayuwar aure da Kuma kamar ita waccan matar sabit dan kai dan shamma ta faɗa ta ce mutumin kirki kuma yana da addini to me take kyama a wurin san Sani ba ta an gane to ita kuma mace in dai ba ta son ka to ba ta jin daɗin rayuwar aure da to da ka kai ma karka yadda ka aure matar da ba ta san duk matar da suke ba ta son karka yadda ka aure an gane karka yadda ka aure ko za ka biya bukatar ka da ita to kai ma ba za ka gamsu kamar inda da tana son ka an gane to sadai ita za ka ta shiga haƙƙin shiga haƙƙin shi ne kai bukatar ka takan biya saboda kai kana son ko da ba ka sami inda da ita ma tana son ka sama ita kuma bukatar ta kwata-kwata ba za ta biya ba za ta sallama maka jikinta kai duk abin da ka ga dama da amma ya ba za ta ji komai ba an gane to wannan kuma cutuwa ne gare to da haka musulunci yake kyamar auren dole a bari ta zaɓi wanda take so kawai abin da aka ba da guideline ga iyaye shi ne ku kula da addini ku kula da halayen shi wanda zai aure an gane yana da addini kuma yana da halaye masu kyau wanda ya san mutuncin mutane halin kyau ba shi ne da kaga mutum ka bar gaje ba shi ne masa dariya ba ko ga gaishe shi ba shi ne hali da kyau ana kula ya kake zaune da mutane wani zai iya zuwa cikin al'umma mutum dubu ya sai ruwa ce a wata ne da kwaya ɗaya shi isha kowa ma ya mutu shi kadai ya ba damuwar ba ne wani yana jin isra wani yana jin isra wannan ba shi da hali da kyau an gane ba shi da hali da kyau ga irin waɗanda ake gane mu'amala zamantakewa tsakaninsa da wani wani za ka ga haka a baki mutumin kirki amma kai mu'amala da shi wayo irin abin nan da ake ce a ida a raina a rukuma a sha wahala ka yi ihu ka kunya da haka haka za ka fi shan bala'i ba yadda za ka da haka duk ne aka tashi a yi bincike wannan da za a abin nan ba mu yanzu ba yanzu da yanzu yana neman auren yan mu shi kenan muna ganin sa a masallaci ko kaza ko kaza ba wannan bane masallaci ɗaya ne da bangaren addini ne ba kuma kuma bangaren zamantakewa saboda ita zamantakewar aure jama'a bayan addini kaso 65 zuwa 70 mu'amala ce take zaune da shi in ba ka da kirjin da za ka karɓi wannan mu'amalar ba za a zauna da haka za ka ga an aure an yi aure satin da aka yi aure an fasa fara samun rigima na jin rana ya ce na gaya muku wata yarinya sai mun waya shekara ɗaya da wani abu ta haihu ta ce amma wallahi tun daga ran da aka kai ta zuwa ran da suke wani ba ta taɓa samun farin ciki na kwana ɗaya a gidan mu tun daga ran da aka kai ta farin ciki na kwana daya ta ce wala ba su samu sun ran da aka yi suka fara samun matsala a yana ta aka kai ran da an da amarya suka tare aka ce duwan ne tare a cikin ranar dan aljanna ko da ta ce su da an sun mutane za ka kodin su ta buta ko ɗaya ta buta ɗaya ta aljanna da haka akwai matsala jama'a Allah ya kyau da haka kar ta ta nemi saki ta nemi rabuwa da mijinta ba tare da dalili mai da akwai dalili to kun kar ku kalli karancin dalilin to soyayya ba ana kirkira soyayya ba ya ana kirkira soyayya amma ta ce ba ta so ka bari a bari kawai a gane da haka ne ta ce walakin akrahul kufr suna amurka kafirci saboda musulmi ba ya cin ɗan uwansa musulmi an fahimta musulmi ba ya cin ɗan uwansa musulmi to da haka yanzu idan ga musulmi yana kin dan uwansa musulmi to ɗayansu ya zama ne an samu matsala da haka tace walakin akrahu kufra fil islam da ina kyamar kafirci a musulunci musulmi ina son musulmi ne wanda yake shi ne arni kafin to tana so a ce ko ba ta son a ce wannan mutumin da ta san musulmi ne mai kyakkyawan hali kuma ta yi mu'amalance shi mu'amala irin ta kafin an fahimta amma idan ba ta bane shi kenan dama abin da take kiya tare da shi shine ne a ce shine mijin san da take ba ta son sa a matsayin miji amma tana son samu tsayin salami na musulmi an gane تحذير الرجال من tsawa النساء maza ga غمرا زما على tarnaƙi ترنقي mata. yau kaga wani mutum da ya sun samu matsala da matashi sai ya ɗauki wani salo na ƙunta ta mata da takura mata Sai da har sai ka nemi dan Allah ne zan ma baka duk abin da ka bani har ma da ƙari dan Allah ka rabu da ni an gane to musulunci yayi tsawa gaba da haka idza kariha ar-rajulu al-mar'ata wa rajiba anha li sababin ma idan miji ya kyamaci matarsa idan yanzu ba shi bukatar zama da ita saboda wani sababi fa alaihi an yufarika hadi ma'ruf kama amara Allah ta'ala kamar wajibi ne a kansa ya rabu da ita da kyautatawa kamar yadda Allah madaukaki ya umarce shi wala ya illu lahu habsu hawa al biha bai halatta gare shi ya tsare ta ya cutar da ita li tafsadi ya nafsaha minhu domin ta fanshi kanta saboda bala'in da yake mata daga wajensa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن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 من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم البقرة 231 الله إذا طلقتم النساء كما إذا كنت جماتا فبلغنا أجلهن سي لوقت إذا سيكسا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف تقرئي su da kyautatawa ko ku kyale su idda su ta da kyautatawa an gane ku ko da tana cutar da kai ba girman ka bane a ce kai huli an gane ko cutar da kai take to ba girman ka bane kai a ce ka kai huli kyale ta kawai an fahimta in ka sake ta ta yi jini dai ta yi jini dai, ta yi tana na uku ko kafin ta yi na uku in ka san za ka rike ta da kyautata ka dawo in ka san ba za ka rike ta da kyautata ba ka kyale ta ta gama idda ta je ta yi aure ta je ta auri wanda za su zauna lafiya an gane ku Allah yake wala ko hunna biraran kada a hirdan ku kar ku yadda ku rike su a cikin kasta na auren ku domin ku ketare iyaka cikin harkar su cikin su ta yadda za ta ji ka ni bala'in nan ya ishe ni nawa zan ba ka sake ni ta ban shi kan Allah ya ce wa mai ya fa'al zalika wanda duk ya aikata haka fa qad zalama nafsa hakika hada ne cikin shi an gane wala tattakhidu ayatin lahi huzwa Allah ya ce kada ku riki ayoyin Allah da wargi da wasa wai da ya shara'anta muku waɗannan hukunce hukunce exit ne ya ba ku in ana cikin wani kunci cikin wata damuwa a warware ta cikin mutunci ita wata ba wai ina so ne kawai cewa arabun arabu arabu ba da haka kada ka ɗauki matakin da sai ta kai ga irin wancan yanayi karkai in ka haka ka zalunci kanka kuma ba ka yi amfani da ayoyin Allah ta inda ya saukar da su Allah ya ce wa kuro ne mata alaikum ya kuma mutane ku da neman Allah a kanku kai a matsayinka namiji na namiji da Allah ififita ka akan mace matarka da ya ga dama ita ce ita ce sama da yanzu baka ga ruwa, ita ce jagora cikin ruwa ba ko yanda Allah ya ga dama kai mu ma ba sai mai da mu haka ba wani da wani ne mijin hajiya ba kowa ma ya zama mijin hajiya ko mijin ta ake ta ku to kaga da ba wani ko wani ne mijin tace ba da kowa ma mijin tace ne amma sai Allah ya bar mana baiwa mu zan sai su bita a akan wajen zuma matambaye ta ce yusi eh to inda Allah ya ga dama ba sai zama haka an gane ba sai wani da wani ne matar ta cikin da ya kara ta ce in ka isa ka tsallaka ba zai tsaya da kuma ma haka zai zama Allah ya sa kuna gani to yanzu da har a cikin waɗansu dabbobi kamar shanu da yawa idan ka ga saniya a gaba ko na gaban na mace ka je ka lura da kyau duk sanda ka ga shanu garke ka ga na gaba to yawanci mace to kawai abin da kake da bukata shine ka tsaya ka to inda Allah ya ga dama sai haka ya za ka yi haka za ka yi dole aka za ka hakura to da aka ce ku ne mata Allah alaikum ku tuna ni'imar Allah ku to sannan su ma matan su tuna ni'imar da Allah ya musu haka kawai ya hore muku wasu ihin ɗinku ba ka so duk mijin kirki yana jin yana son ihin ɗin matan shi ko kuma yanzu jama'a to gare su ba ni'ima ba ce ni'ima ce da ka kowa ya tuna ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma da abin da ya saukar akan ku ne daga littafi da hukunce hukunce da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya'izukum bih Allah ya nemi kowa abi da wani. wa taqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku bi shi wa alamu ku sani anna Allah bi kulli shay'in alim cewa Allah masani ne da kowanne abu duk abin da aka yi a sani sura ta bi suratul baqara ayat 231 وقال تعالى كما الله ملوك سياتي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا النساء التاسعة عشر الله يقول يا الذين آمنوا يا قوم إيمان لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بيح halatta gare ku قادما تدولي ku قبان المسلمين إذا da يموت يبر ماتا to babban ɗansa gaje su yake ban da uwar shi ko suna sauran matan ko suna so ko ba sa so haka ba in kane ne mutu ya bari wa sai gaje in wa ne in mutu sai kane ya gaje da mata da 'ya'ya komai gajewa ake idan ba zai aure ta ba igaje ta matsayin abin nan to sai ɗau aurar da ita ga wanda yake so ya karɓi kudin an gane ku kai da kaya duk mallakar musulunci da ya zo sai ce la ya hillu lakum an tarisu a akara ya halatta wa ya mutu kanansa ya auri matar miji ya aukane ya mutu ya halatta wa ikar ya auri matar shi amma in ta ga dama in ta ce ba ta so to bai halatta ku tilasta su ala dole an gane to bayan nan kuma wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kada ku zama musu kai domin ku tafi da sashen abin da kuka ba su na daga sadaki ka sake ta an samu matsala tsakaninku to kar ka zama mata kai ka rike ta dan dole sai ta baka wani abu daga cikin abin da ka bata kar ka yi haka illa an yatina bi mubayyana sai dai in sun zo da alfasha a bayyane lafazin alfasha idan aka faɗe shi aka yi laƙinsa ba inda waɗansu mutane suka ɗauka ba saƙo da yake da alaƙa da sha'awa kamar zina a aka ce alfasha aka yi shiru to ta haɗa har almunka duk wani abu da shari'a ba ta su zinar take yi tana faɗa ne da mutanen gida tana tashin hankali da su tana shigo da waɗansu mazan banza gidan duk wani abu da take yi wanda shari'a ba ta yadda ba a nan ya shigi ƙarƙashin alfasha an gane amma aka ce alfahsha wal munkar to alfahsha sai ya dauki bangaren abin da ya shafi sha'awa almunkar kuma ya shafi bangaren sauran abin da shari'a ta haramta an gane da aka yi sami'an wa yasarifan aka ce alfahsha aka yi shiru da ya hada da almunkar aka ce almunkar aka yi shiru ya hada da alfahsha amma aka ce alfahsha wal munkar to wannan kuma kowanne yana daukar ne ma'anarsa ta da an fahimta Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zaman cikewa da su da kyautatawa fa in karimtumuhunna in kun ji kuna kyamar su fa sa an takrahu shay'an to ne yawa za ku ji kuna kyamar abu ba kwa son ku zauna da shi wa yaj'al Allah fi khairan kaseera Allah ya sa alkhairi mai yawa a cikin wannan abin ba ka so amma ka haƙura ka rufe idan kai ne in ke ce ba ka so amma kika haƙura ko ta yarinya ko da ba zan ce da ita yarinya ba shi na langa yarinya kuma yanzu Zan da har da jikoki a kowanda ta nace tana iyayen kuma suka nace su wani suke so ta wuwa ƙarshe ta haƙura sai musu da'a ana tafi ana tafi ana tafi tana ganin dalilan da yasa iyayen suka nace ba za su ba ta wucin tana ganin kuma dalilan da suka nace sai sun ba ta wannan ana ana tafi ana tafi abubuwan suna bayyana gare ta da kanta take ta ta gode wa Allah da cewa iyayen ta da ba ta san wannan auren amma Allah sai sa shine ne shine alai gare yanzu wannan da bata aura din ba kwaya ta sa yana nan yana tsince tsince to kaga da ta namijin ta ne yanzu kuma aka yi rashin sa a tare suke yi yi eh, ko yi eh, na yi rashin sa ina tsince tsince tana suna yi shi ne jirgin to wannan muna ganin sa kan go kaza muna ganin sa da mutane iri kaza muna ganin sa da kaza shi sa. wannan da ba ta sai yanzu tana nan alhamdulillah Allah ya rufa mata asiri cikin rufin asiri ci da sha da fitira da wurin zama har da alheri fi shi kuma wannan ne asali ba ta so to da haka haka ake yi da yawa za ka ji ba ka son abu sai Allah ya sa maka albarka a ciki sai ka rinka tagara da aka yi kafa da haka zamantakewa jama'a tsakanin iyalai a ringa haƙuri a haɗi wannan damuwar da aka haɗiya dalilin cikin sura ta hudu suratul misaya ta sha tara alkhulqu fasfun wa laysa talaqan shi alkhulqi shi khulqi batin aure ne da an yi kulki din auren ya lalace ba saki bai. an gane ku da ka ce matarka okay to ba matarka ba da ya ce matarka ku? ko da ka ce matarka da ya ce matarsa ta dawo masa da kaza ko ta bashi kaza ta banci kanta to tana bashi auren ya bashi an fahimta yanzu abin da za ka yi in za ta yi jini ɗaya ne istibrai an gani za ta yi istibrai idan a tabbatar babu ne ba ɗansa a cikin In da tadatin na namsaha wa faraqaha zuwa kanat amlaka na nafsiha idan miji iya hulɗi da matarsa ko idan mace ta fanci kanta a wajen mijinta irabu da ita to yanzu ita ce take mallakar kanta nan da ya ce amlaka ba wai na tafdil ba ne ba wai ita tafi mallakar kanta ba A'a, har yanzu shi ba shi da wani mulki a kanta an gane wala haƙƙa lahu fi muraja'atiha illa bi riba ba shi da haƙƙin sai zai bayar da ita sai da izininta sai da yardarta wala ya ta baru hada firaku talaqan wannan rabuwar ba za a ɗauke ta matsayin saki ba wa yin waqa'a da lafzi talaq ko da ko ya sauya afko da lafazin saki wa inna ma huwa fasl da aqdi li maslahati al mar'ati muqabila mafsadat bihi a aqatin abata auren ne saboda maslahar matar ba madadin abin da ta bayar ta fanci kanta da shi قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الله يستنفيه wallazi yadullu ala annahu laysa bi talaq na daga abin da yake nuni ga cewa khul'i ba saki bane anna Allah subhanahu wata'ala rataba ala talaq ba'da dukhul alladhi lam yastawfi adad thalathata ba'da lam yastawfi adadahu thalathata ahkam Allah bayan yayin maganar saki ya kawo wadansu hukunce hukunce guda uku kulluha muntafi'atun 'anil khul'i duk wadannan babu su a cikin khul'i ahadu na farko az-zawj az-zawj anna az-zawja ahqqu bil raj'ati fihi idan mutum sakin matarsa yi shi ifi cancanta da dawo da ita an gane ku in yake ya dawo da ita babu wani da ya sai ce ba za ta koma an fahimta makon da ya gabata mun tattauna a kan wani Sani, abu na biyu da isha banban da hulɗi da suke annahu mahsubu min as-salat fala tahillu ba'da adadi illa ba'da zawjin wa isaba to idan mutum ya saki matarsa za a dinga lissafa masa har sai ya suke ta sau uku to daga nan bai halatta isa ki aurenta har sai ta auri wani miji daban an gane ku amma a hulɗi in ya hulɗi yanzu ibata kudinta sai je kuma yana rarrashinta sai ta yadda zai iya bayar da sadaki a daura musu aure ba sai ta auri wani miji ba an gane ku asali na uku anna to afwan wancan na farko aka ce a saki mijin sheka da yancin dawo da matansa ko to a kulli kuma ba shi da wannan yancin ita ce take da yancin sai ta ga dama a saki ana lissafi daga ɗaya zuwa uku sannan igiyoyinsa su kare kulli yanzu ana saki ya kare auren ya kare da aka ba maganar na dawo a'a ba na dawo da ke ba ya dawo da ita ko na dawo da ita yawa ya dawo da ita ko yawa ba maganar ya dawo da ita sai dai ne sabuwar magana a zo da waliye da shaidu da sadaki da tiga an gane a sake daura a sadis na uku an al'iddata fihi salasat kuro shi aure saki jini uku ake yi ko wata uku inda ciki kuma sai an haihu ko to shi huli babu adadin jini kawai istibra'i za ta an gane ku kawai in ta jini daya shi kenan to kaga nan ma sun sha bamban wa gartabata bin nasu wal ijma annahu la rajata fil ya tabbatar bin nasu na al qur'ani da ijma'i haduwar malamai akan cewa babu komai a cikin khulm sai dai sabon ɗaurin aure wa sabata bis sunnati wa aqwal sahaba anna al iddata fihi hayadatun wahida kuma ya tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai cewa jini daya shine iddatul khulm saboda a tabbatar ba komai a cikin mata وثبت بالنص جوازه بعد فرقتين ووقوع ثالثة بعده كما يا حلتا أي خلقي bayan saki biyu mutum ya saki matar saki biyu in hul'i kuma ya sake dawo da ita tayar ma'ana ya saki matar saki biyu sai ya hul'i to ina da dama ya sake ne aurenta an fahimta to da saki ne fa in saki uku kaga dole sai ta yi aure wa wuku'i salisatin ba'dahu kuma malamai sun hada kan cewa da sunna ta tabbatar cewa idan mutum ya kunni da matarsa ya sake ta sake biyu sai sake aurenta to sake daya zai shine na ƙarshe wannan kunnin da ya sami igiyoyin sun zawo ta biyu wa hadha zahirun jiddan fi kauni laysa bi talaq wannan duk abu bayanai ne a fili kwarai wanda suke fadan cewa kulli ba saki bane fa inna subhanahu qala Allah mai tsarki ya ce as-salaqu marratan fa in saqum bi ma'rufin aw taqrihum bi ihsan ولا يحل لكم أن تأخذوا من تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناه عليهما فيما افتدت به البقرة 230 الطلاق مرتان سكن دعك سامو دامر كومي أتكنسا وان دافي كارو ديو واتو سكي ديو فإن ساكم بمعروف تقول بان سكي نبي أصبحي ما تد جوتا تاوى أو تسريهم بإحسان فوعي آلتا تقمى إدى لكوتا تاوى أبتا سديتا أولوين wala ya inda kuma za ku rubi ma ta tumu wannan shai'a bai halatta gare ku ku karbi wani abu daga abin da kuka ba su na sadaki kuma yawansa illa an ya khafa Allah ya ima hududallah sai dai sun ji tsoron ba za su iya tsayar da iyakokin Allah ba ma'ana ba za su iya kiyaye dokokin Allah ba na zamantakewar aure sai da sunkum Allah ya ima hududallah ya ku wani waliye ya ku masu hukunci in kun san kun ji tsoron ba za su iya kiyaye dokokin Allah ba ta zamantakewar aure fala juna alaihi ma fi mata zazzabi babu laifi a kan mijin da matar cikin abin da matar ta fanshi kanta da shi sura ta surul bakara aya ta 130 wa hadha wa in lam yakhtassa bil mutallaqati tatliqatayn fa innahu yatanawaluha wa ghayraha wa la yajuzu an ya'uda ad-damir ila man lam yuzkar wa yukhla minhu al wannan idan ba a ce matar da aka saka saki biyu ce ma take banta da shi ba to ba zai taba wadda ma ba a magana ta ba nan wato wadda aka sake ta sake daya kuma ba zai yiwu ko bai halatta a ce zamirin ya koma zuwa ga wadda ma ba ambata ba a ce an kyale ta ma'ana matar da ba a magana an sake ta sake daya ba Allah ta yi tsara ku rasa ku ɗaya bayan daya kenan magana sake biya ke to matar da mutum ya saka sake biyu ina da dama ya mata kulli ina da dama tana da dama ta fanshi kanta an gane ko amma idan zai dawo da ita ko zai sake aurenta to sai dai ayi yi sabon aure an gane ban imma an yakhtassa bis sabiq aw tanawala huwa ghayruhu Ban sai dai a ce wannan hukuncin ya keɓanci wanda ya gabata ita ce matar da aka saka saki biyu ko ku a'a ya hada da ita da wadda ainihin take watanta ita ce matar da aka saka saki ɗaya an gane sun maƙala sannan allah ya ce fayin tsallaka fala ta jid lahu min ba'adu hatta ta shi hazaunin gaira idan mijin ki ke sakin matarsa karo na uku to bai halatta gare shi ya sake aurenta har sai ta auri wani miji bayan shi a dai sura ta biyu suratul baqara ta 230 وهذا يتناوله من طلقت بعد فدية وطلقتين kafa. wannan ya hada da matar da aka saka bayan ta yi hulɗi ta fanci kanta da kuma da aka saka take biyu wannan duk ya haɗa su ma'ana mutumin da ya saki matarsa take biyu sai ta fanshi kanta yi mata kulmi ina da dama ya sake aurenta idan isa ke ta bayan ya aure ta bayan kulmi to kuma igiyoyin aurensa guda uku sun ne sun kara sakatsewa da aka sai ta auri wani miji wanda ba shi ba ah. an fahimta kamar wadda dama ya sake ta sake uku a jere a jere ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan an gane to yanzu a nan ana maganar matar da aka yi wa kul'i da matar da ba yi wa kul'i ba duk idan an sake su sakin ya kai uku to dole sai sun auri wani miji gaba ni mijin sai sake su ya sake auren an gane na'am haka abin za a ɗauko waɗancan a ɗora su ne bayanin da muke hmm. sam eh ƙungiyoyin aure ba sa ƙariya sai sun ne sai sun kare gaba da ya sake ta sai ta je ta yi aure ta a hayyafa har da 'ya'ya da jikoki a wurin sai ta dawo igiya ɗaya ce ta rage masa wannan tsayar har yanzu ita ce da aka yi ya aure ta duk sanda ya sake ta sai ta sake zuwa ta auro wani sannan za ta dawo ta ta. to shi sa last week ina ta faɗa muku wata magana ko tun wancan satin cewa igiya ɗaya ita ce take rike aure an gane ɗaya ce ita suke rike aure ragowar biyan menene stand by ne kamar nefa yanzu ai da nefa ko kana da layi ɗaya, layi biyu layi uku layi uku akan wani layin kake rayuwa akan layi ɗaya kake rayuwa <laughs> an gane wallahu a'lam وهذا يتناول من طلقت بعد فديه وطلقتين قطعا talqatayn يا wannan ya hada ga karatun na kai ya haɗa wannan matar da ta fanshi kanta bayan an sake ta sake biyu wannan kai tsaye ne automatic dan sai da aka ambace ta sannan aka ce in tsallaka hannun su in ya sake ta sake na uku bayan an yi maganar ne la juna alaima fi mafsadat bihi at-talaqu marratan fa imsakun kaza kaza wa in khiftum alla yuqima hudud allahi fala juna alaihima أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود آه فإن حفظ الله يقيما حدود فلا جنى عليه ما في مبتدت به يتي وتلك حدود الله بأن يكيك لشوى النآية يتي وإن طلقها من بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فينزل كاجا wannan ya hada da wanda aka sake ta saki uku a jere da kuma wanda aka sake ta hulki ya shiga tsakani sannan aka zo aka sake aurenta aka sake sakanta yanzu dago uku sun kare ka yi girgiza kai wato asara ta da aka yake shakar a fikir duk inda za ta fi saka ka karka yadda ta zuke jama'a ba a san a yi saki sai a yi sakin duk wanda ya ji an yi saki ya ce eh lalle ko ni ne sai na saki a kun gane ku wato kai sakin da ko duk wanda ya ji ya ce ko shi ne sai ya sake ka kar yi sakin da za ta za ce yanzu akan dalili kaza kai ka eh, eh? tushe zo Allah sauki da wannan sauki wani shi sun samu matsala ne da matarsa ba fa shi bane wani ne yawa an gane to wani ne sun samu matsala da matarsa sai kai ƙara wajen iyayensa sai madaurin auren ya ce wani na'am wani fa wanda ya neme ta saurayi tun tana budurwa ina nan har yanzu shi bai aure ba to sai abin yami ya ba ta masana to duk wanda ya je ga sai da Allah ta ka ta mana shi kuma kawai da abin yari shi ne zai sake ka gani ko ya bai aure ba ina ka da bai aure ba kai dai ba ka aure ba to kuma don haka karka yadda kai da jirin sirrin gidan kawai Allah ya sa kun fahimta daga nan za a gaya maka wata magana wanda za ta zama maka ne alaka kai ta ɗamfara a zuciyarka ka kasa jurewa ya ce kuma ga yaya har guda bakwai yanzu waɗannan yayan abu na farko isa keta waɗannan yayan su kuma za su zo mai za su zo masa rai yanzu ya za a yi kuma ka yi sa a gina shi ita kaɗai ji ko? kaji wai da yi mulka da mafi sai da gida bayan suka tafi yana Ka ji ko? <laughs> ran maza ya ba shi Allah ya sauke to duk mu daina sauraron irin waɗannan abubuwa su irin waɗannan din jama'a in baka sani ba su ne mutum su ne mutum juriyar da kake yi da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu alladhi yukhalitu al-mu'min wa yasbiru ala azahu khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala azahu muminin da yake mu'amala da mutane yake haƙuri da cutarwarsu ya fi alkhairi kan wanda baya mu'amala da mutane baya jura baya jure cutarwarsu sai sai ba ma shi da ka so balle su da ne to ba shi da alheri Alherinka ka shine wacce cutarwa ake maka kuma kake jurewa kai receiver ne abin da ya kamata a matsayinka na musulmi ka zama receiver duk abin da ya zo ka ne ka karbe shi Allah ya sa kun bai kana namiji ka zama receiver ka zama incubator masu wato kana karbar komai kuma kana bada alheri ai ai ka za kun gabata duk abin da ka sa duk wanda ka saka mata shi za ta ne za ta yi shi mata ita alheri take bayarwa in ta tashi in kai ta yi alheri in ta tashi kyankyashe maka ta yi alheri kuma tana cikin tsuntsaye ko kwarin da duk wani abu tana ci kaza duk wani abu za ta ci an gane to Allah ya datar da malam sai li an na hiyar mazkuratu don ita da aka saka suke bisa na kai maganar fansa yi maganar kuli ita aka ambata nan fala budda min ya ta'ata ta lafsu to da aka dole sai ta shiga shi wannan lafazin fahimtar in hannun an an gane wa haka za fahimta turjumanul qur'an wa haka wa haka tafintan alqur'ani ya fahimta allazi da'a lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yi masa addu'a an yu'allimahu Allahu ta'wil so Allah ya sanar da shi fasara alqur'ani wa hiya da'watun mutum bila shakk wannan addu'ar ta manzo Allah ba shakka karban biya shi shine Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas wa idza kana ahkamul fidyati ghayra ahkamit talaq dalla ala annaha min ghairi jinsi da haka idan hukunce-hukuncen mace ta kanta sun sha bamban ba su ne hukunce-hukuncen saki ba ya yi nuni akan cewa shi saki ba ita fansa kulli ba jinsi ba ne na saki ba a za muktabar nafsu wal kiyas wannan shine abin da nafsi yake hukuntawa da kiyasi wa kuwa da sahaba da maganganun sahabbai haka eh, ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ajiji na biyar shafin da 199 ita wannan matsala ya tattauna to me isa mala ya kawo anan bayan ya kawo salat farko sai ya gaya maka ya raba al-khul da salat dan ka san ba tare suke amma me yasa ya kawo wannan bayan wannan dan ya gaya sun hadu akan cewa ko ne rabuwa da rabuwar aure ne an gane ku sai dai wancan ana ta da shi saki wannan kuma ana ta da shi khul to da fata Allah ya mana jagora ya dora kan daidai a nan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan din inda muka tsaya